يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan hudu watan rabi'u thani a jerin watannin hijira shekara ta dubu da hudu da da da talatin biyar hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na shida inda mala yake cewa wa an abi ishaqa an karbo daga abi ishaq sa'ad ibn abi waqqas mai suna sa'ad dan abi waqqas shi kuma abi waqas yake cewa malik ibn uhayb shine malik dan uhayb uhayb ibn abd minaf uhayb kuma dan abd minaf abd minaf ibn zuhra shi kuma abd minaf dan zuhra zuhra ibn kilab shi kuma zuhra dan kilab kilab ibn murra shi kuma kilab dan murra murra ta bin ka'ab bin lu'ai shi kuma murra ɗan ka'ab ɗan lu'ai al-qurashi wanda yake ɗan kabilar ƙuraish az-zuhari wanda yake wato ɗan ɗakin ko ɓangaren zuhra cikin jerin kakannin radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ahad al-asharati al-mashhur lahum bil janna ɗaya daga cikin mutum goma da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare musu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi musu shaida da aljanna ma'ana suna daga cikin wanda suka samu tabbacin yan aljanna da su tun suna duniya radiyallahu anhum Allah ya yarda da su gaba ɗayan su qala sa'ad bin abi waqqas yace جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo duba ni a matsayina na mara lafiya iyada shi ne ziyartar mara lafiya domin duba halin da yake ciki yaushe haka ta faru ice a mahajjatul wada a shekarar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hajjin bankwana manzo ya zo ya duba ni min waji in bi a ta dalilin wani ciwo da ya tsananta gare ni faƙultu ya rasulallah sai na ce da shi ya manzan Allah inni qad balaga bi min alwaji ma tara haƙiƙa wannan ciwo ya kai inda ya kai kamar yadda kake gani game da ni ya manzan Allah inni qad balaga bi min alwajai haƙiƙa wannan ciwo gare ni ya kai matara matsayin da kake gani ma'ana manzo kai ga naune ba jiyau bane wa ana zo malin gashi ni ko mutum ne mai dukiya wala ya ni illa tulli. kuma gashi ba mai gada ta gado ta salanci da farilla a matsayin wanda Allah iyanka abin da za a bashi ya furta ya faɗa illa ibnatul li sai wata ya ɗaya tak da na mallaka nake da ita sai yadda na haifa kwaya ɗaya tak afa atasaddaqu bi thuluthi mali kana ga ko na iya yin sadaka da biyu bisa ukun dukiyata in tura lahira in bayan dan Allah in je in girba a lahira qala la sai annabi ya ce a kakai haka qultu fa shatru ya rasulullah Ishe to ya zan Allah in ba da rabi maimakon biyu bisa uku ya zama abin da na rage ɗaya bisa uku to yanzu raba dukiyar biyu daidai wa daida in ba da rabi na ƙaro wa kaina wani ɓangare da na rage faƙala la sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce a kaka ba da rabi qultu fa ya rasulullah sa'ad bin abi waqas yace sai na ce to ya manzon Allah in ba da ɗaya bisa uku na kuma ragewa akan yadda na ce qala thuluthu yace i ɗaya bisa uku ya halatta wa thuluthu kafir shi ma dai ɗaya bisa ukun da yawa au kabir ko dukiya ce mai girman gaske innaka an tazara warathata ka agniya haƙiƙa ka bar magadanka a matsayin mawadata daga abin da suka gada daga gare ka khairun shine yafi alkhairi min an tadarahum alatan akan ka basu suna talakawa ka sadakar da abin da kake da shi basu gaji komai ba ko abin da suka gada bai kai ya kawo ba ya takaffafu nas kuma su koma suna miƙa mutane tafin hannu domin yin bara wa innaka lan tunfiqa nafaqatan haƙiƙa kuma babu wata ciyarwa da za ka yi tabtaghi biha wajha Allah wanda kake neman ganin fuskar Allah ta dalilin ba da ita idan ka samu kanka a gidan aljanna kamar da bai za su ga ubangiji a lahira in sun shiga aljanna illa ujirta alaiha face sai an baka sakayya da lada akan wannan abin da ka ciyar domin Allah ta hatta ma تجعل fi في imra'atika har abin da kake sawa na loma a cikin bakin matarka shi ma za ka samu sakayya da lada idan ka bayar dan Allah qala yace fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah ukhallafu da ashabi kenan za a bar ni a nan maka bayan tafiyar abokan zuwa na za a tafi a banni kenan a nan tun da gashi ban da lafiyar da zan koma tare da ‘yan uwana sahabbai da muka zo ƙwala innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajh Allah annabi yace haƙiƙa ba za a bakka ba a nan kuma a wayi gari ka yi wani aiki wanda kake neman ganin fuskar Allah ta dalilinsa idan ka shiga aljanna illazdata bihi darajatan face sai ka kara girman daraja a ta dalilinsa ma'ana in ma an tafi an baka a nan maka sakamakon rashin lafiyar nan taka kuma aka wayi gari Allah ya maka tsawon kwanan da ka aikata wani aiki na alkhairi da kake neman yardar Allah da samun ganin fuskar sa ranar alkiyama idan ka shiga aljanna sakamakon aikin kirkin da kai face sai ka ƙara girman daraja ta dalilin aikin da kai wa rifa'atan kuma za ka ƙara samun ɗaukaka daga Allah wala allaka an tukhallafa mai yiwa ne ma za a yi maka tsawon rai wannan tukhallaf ɗin ba ta barinsa a maka bace. da ya fara faɗa ta farko mai yiwuwa ma a bakka da tsawon rai ka rayu zuwa wani lokaci mai tsaho hatta yantafi abika aqwamu har wasu jama'ar daban su amfana da kai su ƙaru da kai wa yudarra bika akharun a kuma cutar da wasu jama'ar da kai li اللهم امضي لأصحابي هجرتهم يا الله كزرت ود hijirarsu ta ɗore. ya zama duk wanda i ya dace da samun sakayyar ta kuma ya tabbata a inda i hijirar bai dawo daga nan ba wala taruddahum ala a aqabihim ya Allah kada ka mai da su akan diga-digansu. su wayi gari sun ma bar addinin musulunci ko su wayi gari sun bar garin da suka yi ƙaura sun koma wa inda suka baro sun lalatar da ƙaurar tasu Allah kakka jarrabe su da haka sai manzo ya ce lakinil ba'isu sai dai abin yi wa jimami lakinil ba'isu sai dai abin yi wa bakin ciki sa'ad ibn khawla shine sahabi na sa'ad dan khawla Yar lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana ji masa ba daɗi amma ta bi makka a sakamakon ya mutu shi a garin makka muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawarci wannan hadisi to za mu bi shi gaba-gaba domin wato anin bibiyar abin da ya kunsa. farko marawaicin hadisin ko sahaban hadisin sunansa sa'ad dan malik domin an ce sa'ad bin abi waqqas ko sa'ad dan abi waqqas haka aka ce sa'ad bin abi waqqas kamar da gani da aka ce sa'ad bin abi waqqas sai aka ce malik ibn uhayb ashe shi abi waqqas alkunya da aka gaya wa babansa asalin sunansa malik an fahimta ko saboda haka sunan wannan sahabi sa'ad dan malik dan uhai amma ya fi shahara da a ce masa sa'adu bin abi waqas an fahimta ko sai alkunyarsa ana masa alkunya da baban ishaq abu ishaq dangantakarsa kuma min ji zuhuri ne zahariyun ma'ana ina komawa zuwa ga zuhura cikin dangin iyaye kakanni ƙurashi kuma mutumin wato ainihin ƙurashi ne ma'ana shi ma na da cikin ƙabilar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman ƙabilu a duk duniya sai matsayin wannan sahabi mun ji mala ya gaya mana cewar ina ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albashir da aljanna waɗanda manzo ya musu shaida da cewa 'yan aljanna ne tun suna duniya sannan wannan bawan Allah sa'ad bin abi waqqas shine farkon wanda ya fara yin jifa ko harbi da kibiya a musulunci har manzo yake cewa jefa musu sa'ad babana da baba tafansa ka kai sa'ad wannan daga cikin abin da yake alfahari da shi cewa duk cikin sahabban annabi waye manzo ya ce babarsa da babansa fansarsa in ba shi ba sannan wannan sahabi ya yi ƙaura zuwa madina ya kuma halarci yaƙin badar da dukkanin yaƙoƙin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halarta ina daga cikin bayin allah da ake karɓa addu'a da ya addu'a allah yake karɓa ya rasu a wato ainihin gurin da ake cewa a a cikin garin madina tazararsa da cikin birnin madina kimanin wato ainihin mil goma a haka sahabbai suka ɗauko gawarsu daga wannan guri har zuwa wato ainihin baƙi makabartar da ke cikin garin madina a shekara ta hamsin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama to ya fara da cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'uduni manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo ya gaida ni sakamakon rashin lafiya shi ake cewa iyadatul mari duba mara lafiya sai yake cewa ama hajjatul wada a shekara hajjin bankwana sakamakon wani cuta wata cuta da ta same ni ta tsananta gare ni a wannan gaba abinda hadisin yake sanar da mu cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je duba sahabinsa sa'ad dan abi waqqas sakamakon bashi da lafiya a garin makka da suka tafi baki ɗaya da shi da manzan an fahimta ko manzan na maka shi ma yana maka rashin lafiya ta same shi manzo je duba shi sai aka ce a hajjin bankwana ko to ana kiranta da hajjin bankwana saboda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan hajji ya rika yin kalmar da take nuna bankwana da sahabbai inda yake cewa khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha ku riƙi aikin hajji da nake yi daga gare ni domin mai yiwuwa ba zan ƙara haɗuwa da ku ba bayan wannan shekara sai aka kira wannan hajjin da cewa hajjin bankwana kaji da ta samo sunan hajjin bankwana wasu lokutan kuma ana kiranta da hajjatul balam hajjin isar da saƙo ita ma ko kuma wannan suna ana gaya mata wannan suna sakamakon manzo sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ta wannan aikin haji yakan ce Allah Allahumma hal ballagtu ya Allah ba na isar ba ko ya tambaye bai hal ballagtu ban isar muku da sakon da aka aiko da shi ba sai su ce ballakta shaida tabbas kuma ma shaida ne ka isar to sai ake kiranta da hajjatul balag hajjin isar da saƙo manzo ya isar kuma sahabbai shaida ne Allah shaida ne wasu lokutan kuma akan kira wannan hajjin da hajjatul islam hajjin musulunci me yasa saboda a wannan lokaci ita ce hajjin da musulmai tsantsa suka yi. kafin haka da gauraye ne arna da musulmi ake hajji kuma wannan yana kadaita Allah wannan kuma yana shirkasa da sunan aikin hajji yake to amma ita ce aka yi tatacciyar hajji wacce tsatsa musulmi ne suka yi ta sai ake kiranta da hajjatul islam to wannan shine irin abubuwan da malamai suka ambata a daidai wannan gaba na kiran wannan hajji da hajjatul wada' ba kawai sunan da ake gaya mata kenan ba suna ne har wajen guda uku kamar yadda muka ji bayan haka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya je ya ziyarci sa'ad ido ba shi a matsayin mara lafiya an samu saɓanin ruwaya ta tantance lokacin akwai ruwa da take cewa Manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo duba ni a mafatihi makka a shekarar buɗe makka akwai ruwa da ta zo da wani banda wannan da muka ji mai cewa a mahajjatul wada a shekarar hajjin bankwana an buɗe garin makka a shekara ta takwas manzo ya yi hajjin bankwana a shekara ta goma to ya abin yake an fahimta ko to shine malamai suke cewa wannan maganganu guda biyu magana wacce take ta daidai a ciki ita ce maganar da ke cewa a hajjin bankwana haka ta faru ba maganar da ke cewa a buɗe garin makka haka ta faru ba domin imamu ibnu hajar allah ya ji kansa da rahama a cikin fatul bari ina bayanin cewa malamai dakka masana ilimin hadisi sun haɗu kan cewa ruwayar da ke bayanin cewa a shekarar buɗe garin makka ne wahami aka samu daga marwaici daga mai ruwaya amma magana ta daidai shine a shekarar hajjin bankwa to da haka idan Allah ya kai idanka ga ruwayar da ke cewa a mafathi makka to ka san amsa an fahimta ko cewar da i faƙultu ya rasulallah ƙad balaga bi min alwaji imatara ya manzan Allah ka dai ga yadda rashin lafiyar nan ta kai gare ni ciwo ya ciwo jiki ya yi tsanani to a wannan gaba sai malamai suke cewa sahaban annabi sa'ad dan malik ko kace sa'ad dan abi waqas yana so ya amfani da damar da ya samu ta manzo ya zo duba shi bai da lafiya a daidai wannan gabar ya tambaye shi game da al'amarin wasici saboda yana ga alamun ciwon nan kamar ba na tashi ba sannan kuma ya amfani da wannan damar ya goya da yi masa tambaya akan ya batun zamansa a garin makka ya ci gaba da jiya kuma mai yiwuwa mutuwa ta cin masa yana nan bayan sun taho aikin hajji kuma ya yi ƙaura madina yana so ya samu ladan wannan ƙaura allah ya karɓararsa inda ya ƙaura gashi kuma zai karɓararsa inda ya bari ya ƙaurarsa kenan ta lalace sakayyarsa zai rasa ta kenan to sai amfani da wannan damar ta an zo duba shi bai da lafiya ba ma magana ta ciwon yake ba ya zai lahirarsa an fahimta ku in ciwon nan ba na tashi bane yaya ƙaurasa da ya ladanta yaya abin da yake da shi yanzu na dukiya yayi wasici itura lahira to wannan shine abin da ya faru a daidai wannan gaba da i wannan bayani ci gaba akwai gabar da yake cewa la yarithuni illa ibnatun ba mai rigadata a dukiyata sai ya ɗaya tak malamai suka ce abin da ya sa ya faɗi wannan ina ga to ai ita ce kawai za ta gaje shi ta salon a ce Allah ya ce a bata kaza domin kana da ya kwaya ɗaya ta ka mace ka barta tana da rabin dukiya ita ce mai ci da farilla amma ba dan sa'ad ba shi da yan uwan da za su gaje shi bayan wannan yar tasa ba an fahimta suka ce ya faɗi ita da tafi kusa da shi da Allah ya ce a bata kaza ita kaɗai ce yake tare da ita a wannan lokaci yarsa kenan tak guda ɗaya to malamai sun zo da bayanin cewa kamar da yake cikin fatahul bari cewar wannan ya sunanta aisha wasu kuma suka ce a ummul hakam sunanta magana ce guda biyu daga cikin maganganun malam wasu suka ce aisha sunanta wasu suka ce ummul hakam sunanta to sannan a gabar hadisin in ka tafi za ga akwai inda yake cewa innaka an tazara warasataka agniya ko haƙiƙa ka bar masu gadonka a matsayin mawadata shine yafi alkhairi akan ka bar su suna talakawa suna miƙa mutane hannu a matsayin bara to wannan gaba akwai inda ta zo da cewar innaka in tazar warasataka maimakon an tazara an fahimta ko ya zo da fatahar hamzar ya kuma zo da kasararta to da ka in ka ci karo da mai kasarar ana gaya maka an kawo ta ne a matsayin sharaɗi in shartiya in tazar warasataka inda za ka bar inda a ce za ka bar magadanka suna mawadata to fa shine abin da ya fi alkhairi akan ka basu talakawa in kuma an ce innaka an tazara warasataka kai sa'ad ka fa bar magadanka suna mawadata shine abin da yafi alkhairi akan ka basu suna talaka fara kowanne ya zo in ka ji wani ya karanto ruwaya da in tazar to kakka samu matsala ya tabbata in kai ku karanta da an tazar ya tabbata sannan a ci gaban wato hadisin akwai inda manzo yake cewa wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah haƙiƙa babu wata ciyarwa da zaka ciyar kana mai neman dace da ganin fuskar Allah subhanahu wata'ala shi ne malamai suka ce a wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi babu wata ciyarwa da zaka kana mai neman fuskar Allah sai aka so aka biha wajha Allah ko suka ce to wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su masu tabbatar da cewar Allah ya tabbatar wa da kansa fuska sakamakon manzansa ya furta yana da fuska suka ce da ake nufi a nan babu wata ciyarwa da za ka yi don Allah wacce in ka dace da an karɓa aka baka sakayya da ladanta ka shiga aljanna to idan ka zai gane maka ubangiji subhanahu wata'ala domin ya ce bayan ya isar da 'yan aljanna aljanna abin da zai musu da ya fi komai daɗi shine su gan shi to shine ana sa ka ce babu wata ciyarwa da za ka yi kana mai nufin fuskar Allah ma'ana kana mai nufin a karɓa maka aikin sakamakon ka ya zama aljanna kuma ka ga Allah ƙuru-ƙuru bayan ka shiga aljanna a lahira to babu wata ciyarwa da za ka yi haka face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya baka sakayyarta to sannan bayan haka an zo da cewa walakin ba'is ko ko lakin ba'is sa'ad bin khawla abin yi wa jimami da takaici shine sa'ad dan khawla in an ce alba'is asali abin da ake nufi da shi talaka wa atimul ba'isan faqir in ji Allah ku ciyar da mabukaci aka sake fasara shi aka ce alfaqir wanda bai da shi so da ka su annabi ne cir talaka abin aiwata kai ci abin ai masa Allah sarki shine sa dan haula ba kai sa dan abi wa qasba kai taka mas'alar ba ɗaya bace da ta sa dan haula waye sa'ad dan khawla sa'ad dan khawla ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne shi ma yana daga cikin wanda suka yi ƙaura a karan farko zuwa madina sannan yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar miji ne ga baiwar allah da ake cewa da ita subai'a cikin sahabbai al-aslamiya sannan kuma sai ya kamo hanya ya dawo daga madina ya zo garin makka da san ransa ba irin wannan tafiyar da wato anin annabi ida sahabbai ta aikin hajji rashin lafiya ta samu sa dan abi wa kasfa sai Allah ya ikon sa ya mutu to wannan dawowar da ida san ransa tare da cewar inda ya kauran nan Shi ne abin da ya fi kamata su kuma dama sahabbai ba sa son abin da zai sa a ce sun dawo daga inda suka yi ƙaura duk daɗin da suke ji na mahaifarsu duk yadda suke jin wato shigar rai na mahaifa sun yadda sun batta don Allah ba za su koma mata ba to wannan da i haka shi ne abin aiwaji ne. amma kai da rashin lafiya ta riƙe ka kake jiya mas'alar ka ba iri ɗaya bace da tasa kada gaban ka ya faɗi Shiwa kenan sa'ad dan abi waqas an fahimta ko to sannan an ce yarfi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne masa jin ba daɗi shi sa'ad dan haula sakamakon abin da ya faru da shi ya baro garin hijirarsa ya dawo garin da ya bari a matsayin ya yi ƙaura daga shi mutuwa ta cin masa a ciki ine masa jin ba daɗin haka da ta faru da shi saboda kamar ya san yadda aurarsa to wannan gaba sai wasu daga cikin malamai suke da fahimtar cewar wannan kalmar ane wasat dan haula jimami ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ce magana ce ta imamu zuhuri aka ratsa ta cikin wato zubin maganganun manzo a hakan kaga sai ga maganganun maganar manzo ce akwai malaman da suka faɗi wannan amma malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yace wannan magana kuskure ce domin faɗar da aka yi cikin wato ainihin hadisin cewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana masa jimami tana ruguje zaton da ake na cewar wannan maganar ta wato ainihin zuhuri ce ba ta manzo ba ce cewar da manzo'i sai dai abin yi wa jimami abin jiwa ba daɗi sa'ad ɗan haula ba sa'ad ɗan abiwa ba kai sa'ad ɗan abiwa ƙas ba sai suka ce to ƙarin cewar manzan Allah ina ya masa jin ba daɗi sun suka ce wannan ƙarshen maganar zuhuri ne ya faɗe ta ki goya ta da maganar manzo a haka sai kamar manzan ne sai malam ibn hajar ya ce wannan ƙarshen ina ruguje wannan tunanin magana ta gaskiya duka zancen manzo ne manzo ina jimanta masa abin da ya faru shi bayan wannan sai malamai suke cewa abinda ake nufi da anan manzo yana masa jin ba daɗi da abin da ya faru da shi ba ma'anar da wasu suke fahimta ba in an ce arrafa ana nufin yaban mamaci da wasu abubuwan kirki da i malamai suka ce wannan bai da tushe a musulunci wani ya rasu ka zo kai wato ainihin littafi guda ko kuma kai baiti ɗari ko dubu kana ta fado ne wane shi ne kaza yi kaza yi kaza fatan da ake alasa an karba ba ka zo kai ta faman yaya ta shi ne kaza ne kaza ba ka san me tsakaninsu da malici waye shi a gurin Allah ba ka san yaya suke ba amma dai kai dai ka ce muna kyautatawa na zato batun ka zo kai ta faman kasar kai ta faman wato cika jarida kai ta faman ai kaza ai shine kaza ba shine abin da ya kamace ka ba shi addu'a ka koyi ke nema a lokaci Allah sa abin da yi an karba bayan wannan za mu goya da ambato wasu hadisan da suke da fito mana da hadisin da muka koya don mu fahimce shi garai kafin faɗo wato abubuwan da hadisin yake koyarwa an karɓo daga abdurrahman alhimyari yake cewa daga ‘ya'ya uku daga cikin ‘ya'yan sa'ad ɗan abi waqas an fahimta hadisi daga abdurrahman alhimyari shi kuma ya ji daga kowane ɗaya daga cikin ‘ya'ya uku na sa'ad ɗan abi waqas yana zantar da hadisi cewar ji daga babansa haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shiga gurin sa'ad ɗan abi waqas domin duba shi sanda bai da lafiya bi makka a makka fabaka a daidai lokacin sai sa'ad ɗan abi waqas ya fashe da kuka a ruwaya da muka ji an magana kukansa to ka ji har kuka in ka ga wannan ruwayar ta tabbata ta ƙara mana cewar ashe hasli da ya kuka sai manzo ya ce mayu biki ka kai sa'ad me yasa ka kuka me ya jawo kake kuka qala khashitu an amuta bi ardi allati hajartu minha yace tsoro nake in mutu da a ƙasar da na riga ne kaura na batta kuma gashi yanzu na cikin ta kuma Allah ya karɓi tsoro nake in mutu ana na ga ba lafiya shi ne yasa ka ga ina kuka ya manzon Allah kaga wannan ya da fito mana da ma'anar hadisi cewar ashe har sai da ya kukan kada ya mutu a makka bayan ya riga ya kaura bata yanzu gashi ya samu kansa ba lafiya a cikinta ice tsoro nake mutu a cikinta kama mata sa'adu bin khawla kamar yadda sa'ad dan khawla ya mutu anan ta kwarana. Me suna irin nawa ko ashe sai mu fanci me yasa manzo da ya gama bayani akan sa'ad bin abi waqas a can ƙarshe sai ce lakinil ba'is sa'adu bin khawla ashe sa'ad ɗin ne ma ya faɗo shi bayan yayi kuka ce me yake sa ka kuka ko kukan me kake yi yace tsoro nake in mutu ne ma a maka kamar yadda na sa'ad ɗan khawla ya mutu a maka an fahimta ashe dalilin da yasa a hadisin da muka karanto a can ƙarshe manzo yace lakinil ba'is sa'ad bin khawla ashe shi sa'ad din ne ya faɗo shi sai manzo ke so ya bambanta masa hukuncinsa daban da hukuncin takwaransa sa'ad ɗan khawla an fahimta ko kaga wannan hadisin ya da fito mana da abin da goge maganar can ta zuhuri an gane ko da yake cewa shi ne ya faɗa ba manzo bane sannan faqala فقال النبي sallallahu alaihi wa sallam. سي annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace Allahumma shfi sa'adan thalatha ya Allah ka warkar da sa'ad har sau uku akwai wani arwayan ba sai ka a ashe da manzo yaje dubiyar ga ma da ya faɗa kaga goye wannan hadisin yasa bayanin ya da fitowa gare ya Allah ka baiwa sa'ad lafiya ya Allah ka warkar da sa ya Allah ka warkar da sa sai da ya fada ka sau uku ashe ka je duba mara lafiya kai ma ka faɗa ka haka ake faɗa imam muslim ya rawaci wannan hadisi to bayan wannan za mu sake komawa mu kuma kawo wani hadisi wanda kafin haka su waɗannan ‘ya'ya uku daga cikin ‘ya'yan sa'ad akwai amir akwai mus'ab duka su ma ‘ya'ya ne wato alin na sa'ad ma'ana Allah ya yi wa sa'ad tsawon rai ya warke daga wannan ciwon har ma ya haifi ‘ya'ya maza daga cikinsu akwai mus'ab akwai amir ba su kenan ba kuma malamai suna maganar yawa saboda haka mai yiwa ma za a yi maka tsawon rai to ta tabbata an masa tsawon ran ya mahaifi ya'ya da yawa jimamin da yake yi na ya mutu ya bar ya'da zaman ya yi wato ainihin wasiya da mafi yawancin kuɗinsa to ashe kuɗin za su yi masa rana a kan yayan da zai haifa daga baya an kuma karɓo daga abdullahi dan abbas allah yarda da su ƙala yake cewa lau annan nasa ghabbu min al-thuluth ila da a ce mutane za su kame daga yin wasici da ɗaya bisa ukun dukiya zuwa ga yin wasici da ɗaya bisa hudun dukiya da shi ya fi me yasa ka faɗa ka abdullahi ɗan abbas fa inna sallallahu alaihi wasallama qal yace domin haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa i athuluthu ɗaya bisa ukun ya halatta wa thuluthu kathir amma fa ɗaya bisa uku da yawa shi ma ya jinjina to tunda ya jinjina mu sauka daga wanda ya jinjina ba dan bai halatta ba me abin da yafi an fahimta kagan ka goye wannan bayanin na Abdullahi da Abbas ya da fito maka da wata gaba ta hadisin a matsayinsa na sahabbai haka ya fahimci gurin kuma fahimtar sahabbai ta fita wanda ba sahabi so wanda zai yi wasici zai fi kyau yi da ɗaya bisa hudu ko ya irin yadda abubakar siddiq yi da ɗaya bisa biyar ita tunda allah a harkar rabon zakka ya yadda ya gamsu da a ɗauki ɗaya bisa biyar sannan shine na allah da manzo to shi ma zai bar ɗaya bisa biyar a dukiyarsa wasiya ga allah da kuma wato anin bayin allah to suka ce ka iya da ɗaya bisa biyar ka iya da ɗaya bisa hudu shi ya fi kuma ya halatta kai da ɗaya bisa uku wannan hadisi shi ma imam musulmi rawaice shi sai abinda hadisi da muka karanta yake koyar da mu wannan hadisi yana sanar da mu shar'ancin ziyartar mara lafiya daga ɓangaren jagoran al'ummar musulmi zuwa ga na ƙasa da shi waɗanda yake shugabanta ga manzo shugaban duk duniya ya je ya ziyarci ɗaya daga cikin sahabbansa da bai da lafiya ya duba shi haka ake so jagoran al'ummar musulmi ya zama ya zama ya damu da rayuwar waɗanda yake shugabanta ina damuwa damuwa su ina sanin matsalar da suke ciki amma ba a yi ta honorable honorable ba tunda ka hau kuma shi kenan sai da ce wane ya mutu wane ya mutu kana Allah ya ji kansu an gane ko A'a to in dai za ka tsabbaka abin da manzo'i a kana shugabancin ka rika sanin me talaka suke ciki a rika zuwa na duba su wannan zai sa su rika jin cewa eh sun dace da shugaba kuma za ta ba ka saurara ba sannan wannan hadisi yana sanar da mu halaccin mara lafiya ya ambata abin da yake damunsa na ciwo kamar yadda sa ciya manzan Allah ka dai ga halin da nake ciki yadda ciwo ya kai gare ni wannan magana da i ba gazawa ba ce ba raki ba ne ba kai ƙara Allah ba ne ya faɗa ne bisa sa ran zai dace da addu'ar manzo kuma ya dace sai ce Allahumma shfi sa'ada ko to sai malamai suka ce in ka ko ka wani yanayi da kake faɗa na rashin lafiya ka ko ka faɗa a gurin wanda zai maka addu'a a matsayinsa na bawan Allah na kwarai wannan baya karo da hakuri ko kuma wato ainihin da al'amari ga Allah ya halatta ko kuma ka faɗa ga wanda yake masanin magani a matsayinsa na likita da zai gaya maka a nemi magani kaza da magani kaza a yi amfani da shi in ubangiji ya nufe ka da tashi wani na daga cikin abin da yake taimakawa to suka ce in kai haka a matsayinka na mara lafiya babu laifi saboda wannan hadisi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu halaccin tara kuɗi amma da sharaɗi a same shi ta halattacciyar hanya gasa ɗan abi waƙas mai kuɗi ne har yana tunanin bari ya wasici da kaza na dukiyarsa sakamakon bai da lafiya ashe ya halatta ka tara kuɗi ta hanya shar'antacciya ka zama kana da su a ajiye kana ɗiba kana buƙatunka wannan bai saba musulunci ya kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam bai bari dirhami ya kwana a gidansa shine abin da yafi amma in ka ajiye kana ɗiba kana tsakura ba laifi kai ba an fahimta ko yawwa kada abin da ake so ka same shi ta halattacciyar hanya kuma ka kashe shi ta hanya mai kyau sannan kada tara kuɗin ya shagaltar da kai daga bin Allah shine matsala idan ka rufe da kuɗi a kira sallah ka ce barin karasa ana maganar kaza kaza kaza ka ce ai kwastoma na ne yanzu yi eh, irin ta wani bawan Allah shine ma limamin wanda kai fa ake jira ce ku je ku yi kwastoma na ne yanzu <laughs> to ita ce matsala wannan kudin da zai sa wato cinikin lahira ka kasa yinsa ka bige da na duniya kawai sannan wannan hadisi ina sanar da mu cewa da baibayi ne shi game da ayar da ke cikin suratun nisa da Allah yake bayanin rabon gado bayan ya gama yi ike cewa min badi wasiyatin yusi biha audai bayan wasici da wato ainihin wanda yake halin rashin lafiya zai yi ko kuma maganar bashi ko kuma maganar wato wasici da maci yayi da kuma gana bashin da ake bin sa da wato anin za a biya to cewar sai bayan an yi wannan ake raban gado sai an fidda wasici sai an fidda bashi sannan ake raba gado to aya ta nuna cewa min ba da wasiyatin kawai a rufe a dunkule sai hadisi ne ce eh wasicin nan fa a ɗaya bisa uku ne na dukiya kenan da zai yi bi bisa ukun dukiyarsa magada suna iya raga su ce ɗaya bisa uku za mu bayar shi aka halatta sauran ragowar za a sawa magada ka bar magadan ka mawadata shi ya fi alkhairi akan ka bar suna talakawa an fahimta wannan hadisin ya da ƙara mana yadda za mu fahimci waccan aya an fahimta sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu cewar ciyar da dukiya ko kuɗinka ta salon wato haƙƙin ciyarwa na iyalanka mata ce ɗa ne to in ka ciyar ka nufi Allah da ciyarwar za ka samu sakayyar lada ubangiji zai maka sakayya da lada akan ciyarwar da kuma hakan in an karɓa maka zai da zai sa ka dace da ganin fuskar ubangiji subhanahu wata'ala a gidan aljanna sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu wani ladabi daga cikin ladaban zamantakewa aure dan sai manzo ya ce hatta lomar da za ka sa a cikin bakin matarka in ka nufi Allah da bata za a baka lada ashe miji ma yana iya sawa mata loma a baki in ba ka yi kafara ka gani ya bambanci sanda bakka da yanzu da kake yi an fahimta ko wani daga cikin kyautar zamantakewa aure kakka zama kandas A harkar mu'amala ka da mata eh komai a taurare shine irin wane yana daga cikin abin da yake sa sakin jiki ka san matsalar ta ta san matsalar ka kuma yana sa wato ani a samu wato zaɗa shakuwa da juna eh sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewar sadar da zumuntar makusanta da bayar da abin da kake da shi ga makusanta shi ne shine yafi akan ka baiwa wanda yake da nisan kusanci da ka domin manzo yana nuna cewar wasicin da sa'ad dan abi waqas yake so ya yi ga waɗanda ba su da gado cancantar wannan dukiyar ga magada shi ya yafi akan ba wanda ba magada ko ka bar magadanka da wato ainihin abin da za su wadata shi ya fi alkhairi a ka bar su ta talauci su koma suna bara wajen waɗanda ka ba wa ɗincan kuma an fahimta shi ne irin abin da bahaushe yake cewa yanzu in haka ta faru ci a giginya a gidanku eh, inuwa a gidan wasu ko haka za ka jana faɗa eh, ga mu da muke kusa muna kallo sabon. mun koma kuma sai dai mu ma mu je mu sha inuwar a wani gudu a to ka bai wa na kusa ya ma fi yawan lada kuma ya fi sa wato ane a samu wato sadar da zumunta mai kwari sannan kuma bayan haka wannan hadisin ina sanar da mu kwadaitarwa dangane da kyautata niyya da sa ran samun lada akan abin da kake yi saboda Allah tunda an ce lomar da zaka sa bakin matarka ta da cewa an ce ka ciyar da ita ka bata abin da za ta ci an tilasta maka to duk da haka ko kuma ɗaukar lomar kasa ai wani abu ne na halal ka iya kin yi ba za a ce kayi laifi ba amma in kai dan Allah za ka samu lada to wani na kuɗaita da mutuwar abin da ya sa malam imamu nawawi ya kawo hadisin a babun niyya cewar in dai ka nufi Allah da aikin da kai to ubangiji zai karba kuma za ka samu sakai to da ka ana so mu tsarkake niyya a duk abin da zamu mu nufi Allah mu kuma sa da samun ladansa sannan kuma wannan hadisin ina sanar da mu alama daga cikin alamomin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da sa'ad mai yiwa ma za a bakka kai tsawon rai ko kuma an bashi ya tsawon rai to wannan nan alama daga cikin alamomin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malamai suke cewa hadisi yana sanar da mu falalar tsawon rai da aikata aikin kirki dan sai annabi ya ce mai wa Allah ya maka tsawon rai wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai wanda suka amfana da shi a lokacinsa da Allah ya masa tsawon rai an je wato yaƙe-yaƙe da aka yi na daga baya ya samu sakayya da ladansu kuma al'ummar musulmin da suka zauna tare da shi sun ƙaru da abin da Allah ya masa na ilimi da ya sani daga wajen manzo a yakin da ya je ya halakar da wasu cikin arna su sun cutu an fahimta ko sun yi asarar rayuwa su sun koma ga Allah ba da yin aikin yadda ba to ne wannan abin da manzo ya faɗa ina sanar da mu cewa idan Allah ya maka tsawon rai idatar da kai yin aikin kirki ƙarin matsayi ne daraja a ka kaga wanda ya mutu kafin kai shi bai samu abin da ka samu ba to ka ƙara mana tsawon rai da aiki na gwarai sannan wannan hadisin ya sanar da mu ɗaya daga cikin addu'o'in da ake wa mara lafiya idan an je duba shi ko Allahumma shfi sa'adan da manzo ya ce a wallafa ma har sai da ya dafa shi ya taɓa jikinsa ya ce haka daga lokaci zuwa lokaci sai ya jin sanyi a ransa daga inda manzo ya taɓa ɗin saboda haka idan ka je ka taɓa jikin mai ciwo kai masa addu'a wannan ina tasiri saboda ka koma ga Allah shi ne dama mai sa ciwo kuma shi ke yayewa ka roƙe shi sai ka kuma an dace irin wannan ba na mantawa akwai babanmu cikin wato waɗanda suke ‘yan uwan babansa ɓangaren kakanni gare mu ina kwanci a asibiti ba lafiya da ya je sai ya sa hannunsa a jikinsa yake ma addu'a sai ya ce da shafawa kana sawa daɗi na ji wallahi da shafa ne ce duk inda baka taba ba taba ce da fara addu'a nan ta ka sa hannun sai na ina jin sauki a jiki to kai da kyan niyya shi ma kuma wanda ake wa ji cewar addu'a da ake masa za a karba to amma ba irin yadda muke bayan sai an ƙari bulayi an yi test an yi waye an gwada jini an gwada fitsari an gwada kashi an gwada waye duk an kashe abin da aka to ko za mu ji mana addu'a a kai shi gurin malam yi makaratu eh, to kaga ba ɗaya bane da karka jin cewa eh wannan ma yana daga cikin abin da zai iya baka dauki da mafita shine ma gaba ba laifi bane in ka goya da wancan domin ya halatta amma mai masa ɗauka shine kaɗai mafita ba lalle ba ne guda nawa suka je sai haƙura suka suka dawo kuma Allah ba su mafitar a ba can ba an fahimta ku wannan hadisi na da mu girman al'amarin ƙaura yadda sahabbai suka ɗauki ƙaura ba ƙaramin abu bane har suna jimamin wanda ya mutu a inda ya ƙaura sakamakon ya koma gurin wanda rashin lafiya ta same shi bai mutu ba kuma har da kuka kada ya mutu a inda ya riga ya kaura ya bari ba karama abu bane ba wannan to haka ya kamata musulmi rika jin irin wannan akan wani abu na addini da sannan wannan hadisi ina sanar da mu cewar bawan da yake shugaba na kwarai addu'a kwarai yake wanda yake shugabanta domin cewa yi eh, Allahumma amda li ashabi mu. Allah ka karbi ka zartawa da sahabbai na kaurasu kakkara san musu da ladanta da sakayyarta kada kuma ka mai da su akan da gadigansu su koma da baya ai kaga shine ne shugabansu. shine ne jagoransu. kuma yake musu addu'a kirki to dama ya tabbata hadisi manzo yake cewa mafiya alkhairin shugabanninku waɗanda suke muku addu'a ƙwarai kuke musu addu'a ƙwarai mafiya sharrin shugabanninku kuma waɗanda kuke tsine musu suke tsine muku haka manzo ya ce tashe kaga kamata mai ta addu'a tsitsitsi ba daɗi da ake ji hargitsi hargitsa Allah ka kawo mana ɗauki ka shirye shugabanninmu shi ne sai ka samu mafita amma ka ƙare masa kamar tatas ya daɗa haukacewa ya daɗa birkicewa fiye da da to waye zai ci wuyar kai ne ta dai ta tsara gaba ba ce baya ba to wannan hadisi na sanar da mu cewar ya kamata duk inda muka tsinci kanmu ko a matsayin wanda ake shugabanta mu rika addu'a kwarai ga shugabanninmu ko a matsayin mu muke shugabancin mu rika addu'a kwarai ga masu wato anin bibiyar mu a matsayin wanda muke jagoranta to wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi a dan takaice a tsakure Allah ba mu lada abin da muka dace abin da muka kuskure kuma Allah ya yafe mu Assalamu alaikum salam Na Eh Eh haka ake nufi shine abin da ake nufi ya mutu musulminsa amma me abin jimamin ya baro inda ya kaura ya dawo nan da san ransa eh shi ne abin da yake na cewar eh haka haka idan shiga ciki eh, idan rashin lafiya ta samu kamar iyalinka kake shaida wani ga yanayin yadda jikin iyali na ike ciki imma ya baka shawara cewa aiko irin wannan ciwon da za a yi amfani da kaza ina taimakawa kamar yadda manzo ya koyar ko kamar yadda bincike ya tabbatar cewa wani yana maganin abu kaza kuma yi kaza da yi kaza wajen gaya mata kaza zai ƙara saukan mata da yanayi to wannan babu laifi ko a ka ko a iyalinka in ka gaya wanda za ka samu wato addu'arsa ko kuma wato shawararsa ko kuma bayaninsa akan likitanci kamar misali abin da yake faruwa wani zai zo ya ce da kai iyalinsa typhoid an je an auna kullum kullum typhoid kullum typhoid malaria sun haɗu sun yi mata taron dangi an sha maganin in ta sha ma maganin ma tana kawo shi baki sai amansa take kaza kaza ka sai ke gaya maka su to ku kuke karanta a hadisi ku kuke bin alkur'ani ko da wani hadisin ko kuma abin da ya zo daga annabi sai ka ce yi eh, akwai a ji a samun fitsarin raƙumi wanda manzo ya faɗa a hadisi da nonon raƙumi a tsiyayi wannan fitsarin raƙumi a tsiyaya masa wannan nonon raƙumi a bata a ji a gwada a gani za a sami tafat ɗin ko malaria yake na sai ga tawar ko tari in ta fara sai ta yi amai ko sai ta shiɗe sai da ɗauke ta a sume a ji a bata wani a gani za ta kuma yi sai ka ga an samu mafita Allah ya samu dace bisa wannan ƙarin bayanan da ka daga fito na cikin wannan hadisi eh. can dai ga ina na cikin salama ya bayanin shi ana wasu ci da yi bisa uku eh. ga kuma nan ya daga fitowa a iya yi da daya bisa hudu ko daya bisa biyar eh. to matsalar sai mutum a yasa sai ya rubuta in Allah ya karɓi rayuwata eh. cikin abin da na bari eh. kamar yan uwana da wasu wanda ke ruku na yi wasiki ɗaya bisa uku da ba su da gado na a basu haka magada da suka ga wannan wasiya su kuma sai sun san wannan kuma zai ce su ba za su ba da ɗaya bisa hukun ba ɗaya bisa hudu za su ba ko ɗaya bisa biyar haka sai hayaniya ta faru a tsakanin su wannan su ce su suna da goyon bayan a ba da ɗaya bisa biyar wannan suke su ɗaya bisa uku wanne ne za a san da hukuncin a kai yake cewa idan aka samu kai mamaci kafin ya rasu ya yi wasicin waɗanda ba su da gadon su cikin wato wanda zamantakewa ta haɗa ko da wata alaƙa ta ‘yan uwantaka ko babu amma dai ba sa cikin magada sai wato ainihin ice ya zartar a basu ɗaya bisa uku na dukiyarsa in bai da rai da ya rasu sai magada suke ganin cewar ai ɗaya bisa uku ya yawa don manzo ma ya jinjina ya ce ɗaya bisa uku da yawa su za su yi masa abin da ya fi za su sauka daga abin da ya halatta su sai da ba da ɗaya bisa biyar wasu suka ce a'a su ba su ga dalilin da ya sa a ce shi ya ne samun kuɗin nan shi ya wahalar da ya tara kuɗin nan a ce kuma za a iya karuwa da shi a wani abu shi kuma ya masa kyashin abin da zai samu wanda ya fi wanda za a bayar sai 'ya'yan suka rabu biyu ko sai magadan suka rabu biyu ya za a e to ai magana da muka faɗa cewar in kai za ka yi abin da ya fi kai ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ko in kai za ka yi haka ya kamata ka yi sai shi ya zaɓi ya ɗaya bisa uku shi kuma hangensa ai ɗaya bisa uku ya fi yawa ya kamata lahira ne ɗan tura mata da ɗan dama an fahimta ku? to sai izartar to kuma an ce min ba da wasiyatin yusina biha ahudain to ya yi wasicin kuma wasicin da bai saba da shari'a ba batun ka ce kai a sauka a yi wanda ya fi saboda za ka fi samun wani kaso ba shi ne za a ɗauka ba anan sai a ɗauki na shi mamacin abin da saboda bai fita daga abin da aka hana ba kuma asali duke nan tasa ce kuma ku a matsayinku na 'ya'ya ya kamata ku dama za so ake fa ku masa abin da zai ƙara samun falala to shi sai sun kai tafiya abin da zai ƙara samun falala sai kuma ce ku ce a kwange an fahimta ko to kamata a bashi a ɗaya bisa uku ne shine yafi amma inda shine shi kuma sanda zai sa ce a ah, me zai hana kai ɗaya bisa hudu tunda manzo ya ce ka bar magadanka da wadaka ya fi ka basu da dashi shi sai an karar da shi wannan yana amma baya nan su bai kamata a ce sun yi haka tunda abin da i bai saba da shari'a ya Allah ya samu dace ya cewar kuma wanda yake cewa kamata an karar hadis nan da muka karanta wani na nuna manzo sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba ya da ce mai yiwa Allah ya maka tsawon kwana a matsayin mu'jiza kuma sai aka yi masa tsawon kwana amma ba dan ya ce tabbas haka zai faru da kai inda bai sabon da Allah zai iya sauya ba yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ilmul kitab an fahimta kuma sannan wancan da yawa jimamin shi ma ai da ya san idan ya zo zai mutu sai kai kakai kauran nan kakka tafi ko maza ko me kake ka dawo kusa kake da mutuwa ko ai da ba ma sai tsaya na miji ba ne ba an fahimta ku Allah ya sa mu dace na'am da kai sai mu rufe na'am wanda zai gado eh kace a iya masa wasici eh in ɗanka in ɗanka ko wato babaka ko matarka da za su gaje ka in wasicin da za ka yi a abin da kake da shi na dukiya ne wanda ko ka yi wasici ko ba ka yi wasici ba za su gada to ba a wasici ga wanda zai ci gado amma in wasicin da za ka yi bai da alaƙa da wannan dukiyar za ka yi wasici ya halatta ka ce to in na mutu ba kuka na kururuwa ban ce kakwai hawaye ba shari'a ba ta hana wannan kada wani ya rusa min ihu a cikin ku kaga ci ne da abin khairi in na mutu ba magana a ce abin da sai washe gari ku gaggauta kai na haka manzo ya ce a maza a kai gawa an kai an fahimta ko eh a zai iya bada cewar to in an samu cewar na mutu cikin dare to wannan kuma dama manzo ya nuna cewar a yi haƙuri na farko jama'a za ta fi haɗuwa a nan sanda gari ya waye sannan kuma za a tafi ido na ganin ido ba a shiga cikin wato makabarta na tunanin ko da kunama ko kuma wani macijin dare ya yana ɗan fitowa ko abin da ya kama da fargaba an fahimta ku? da kuma tattake kabarburan da bai kamata a taka ba to wannan daban an fahimta to in yi wasici irin wannan wasicin za a aiwatar tare da ba maganar dukiya ike ba ko yace da Allah ya zai mu hakan kabari a mai irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai man lahad tunda na ga kasan mu tana da kwarin da an yi ba za ta rubza mun ba ba laifi in kwa area da yake wacce an yi haka za ta rubuta masa ne to sai a hakura sai a tuwon an yi fa kasan nan fada masa zaci an fahimta ko yawwa ko yace in na rasu ban hana kuki mun addu'a ba wannan manzo ya koyar addu'ar da aka yi bawa ta kwarai tana samun su a kabari amma maganar sadaka uku sadaka bakwai ta arba'in a zo ana maganar ya za a yi wane kawo kaza wane ne bai kawo ba ba a nawa rasuwa to wannan ya faɗa ya kyauta sai a aiwatar da wasicinsa an fahimtar ku subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk